kafin ma dai wannan sabon mukami da ta Abdullahi Isa da su na biyu shi ne ko hakimin cikin garin Shalani da kuma wannan sabon da aka yi sai zama sarki na ashirin 21 a cikin jerin sarakunan Shalani baya dai ga Kanakuru wanda ma suke sarauta haka na fa akwai wasu kabilu da dama a yankin da suka hada da Lala da Fulani Kitaku da kuma Libo kana ma akwai sauran kabilun da aiki ne ko kuma kasuwanci ya kawo su amma yanzu ko sun zama yan kasa da yake jawabi a bikin bada sannan girma gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umar Jibrilla ya ce gwamnatinsa za ta koci alƙawarin ta yawa al'umma yanke shele ne na kammala aikin hanyar garin da suka dade suna fama da ita. Wannan ranar ranar ne wanda shi ne kawai mai yi shi ke bada mulki abin da yake so. Yau ya tsaye ɗanyen ne shi Israel Hamed Abdullahi Bakon. Ya ka gina kira mutane shirin da ba baki daya ku ba shi goyon baya. Domin mutum ne wanda kowa ya san shi mai ya ne mutum ne wanda ya faɗa gaskiya. Kuma mu a gwamnatacin za mu ba mu da alhamdulillah goyon baya duk abubuwan da kuke bukata kuma kowa ya ga abubuwan da muka fara wa mutane shirin ba sai na yi magana ba mu ci gaba da addu'a su ne ginshikin zaman lafiya da haka a ɗan bayani da muke so ƙara zata dawa shi farko kuma kamar da Allah ya zaɓe shi ya dauki kaya na shi yau ya zama uba da wanda yake son shi da wanda ba ya son shi duka yau ya zama na shi yanzu haka sabon sarkin da aka baiwa sanda dr abdullahi isa dasu na biyu na ko cikin farin ciki ne tare ma da mika godiyarsa dangane da hayawar kujerar da yi yayin da su ma al'ummar masarautar ke masa fatan alheri wannan rana ne wani kunshi babban tarihi a cikin rayuwata ganin gabar da yamma kudu da arewa mun yi kira jama'a sun ansa sun zo sun shaida wannan wanka ta sarauta tamu an daraja mu da wannan sandan girma daraja na daya a wannan masarauta namu saboda haka babban godiya na zuwa ga Allah zan sake godiya ga gwamna gwamna gwamna ta jihar adamawa sun ta umaru umaru umar bido bisa wannan karrama ne da ya yi da tabbatar min da wannan sarauta da kuma tabbatar min da wannan sanda ta daraja ta ɗaya ta sarkin kenan da sauran yan uwana sarakuna musamman uban ƙasa lami da wanda mawa dokta wata barkin da aliyu mustapha sarkin mubi sauran kuma yan uwana iyayen ƙasa da suka zo suka taya ni wannan murna alhamdulillah allah na gode maka na gode wa jama'a na fata kuma Allah mai da su gida lafiya mai mataba sarkin shani da ke jihar Borno Alhaji Muhammad Nasir mai lafiya na biyu na mako cikin manyan sarakuna da suka halarci wannan biki ya bayyana alaƙar da ke akwai a tsakanin masarautar shani da shalan alaƙar masarautar shalan da na shani alaƙa ne na Hassan da Hussein muna 'yan uwa ne muna kuma magana da yare harshe ɗaya sai dai kuma mu yi bakin kokarin mu kamar yadda mu suka bari suka kyautata zumunci suka kyautata zama muma kuma muna kokari kuma mu sanya yara na baya da mu da matasa kuma su masu gani domin a ɗora wannan zumunci kare yake har abada. Koma da menene yanzu ko an zara ido ne ma a ga samun ludayin sabon sarkin da aka baiwa sandan Ibrahim Abdullahi fashin hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.